wasu dalilai suka sa mutum za su bari da wata mutum ke mai takarda na farko na cewa assalamu yin wa rahmatullah bayan gaisuwa irin ta addini musulunci da mata alkhairi da kuma fatan malam yana lafiya Allah ya kara wa malam tsoron Allah malam yana da tambaya ne ni na kasance ina kawo mutunci da gawa tare da tare da ni da abokan kafinci sai na aiki bashin gaggawa a wurin wanda muke sana'a tare bashin na dubu biyar da dari ba, sai kuma na amshi dubu biyu a wurin wadda a wurin wata sai na tafi gida da bashi bacci na dawo zan biya bashin sai aka shaida min cewa duka su biyun su Allah ya karbi yau. to shi ne yanzu nike nike son nake son san ina yan uwan su ke sai aka ce mana ba a san inda ba a san inda suka koma ba ni kuma ina so in biya ya sauke nauyin da yake a kai na, to shi ne ce bari in aiko tambaya a gare ka domin samun ƙarin bayani da hasken yaya ya kamata yi ba. to a irin wannan matsala ta amsar bashin mutum duk da baka san ina yake ba ko yan uwansa ko dangi sai dai labarin da suwan kai zo maka ba ba ta san ina ne magadan shi wanda suke da haƙƙi a dukiyar ba domin dukiya mai mutu idan ya rasu ta magadan shi ba a san dangi shi ba ba a san yan uwan shi ba ba a san ina suke ba yanzu menene shari'a kusa na da irin wannan bagire abinda shari'a kusa na da shi ne mai wannan kudin sai ka ware wannan kudi na dubu biyar da dari biyar ba dubu bakwai da dari biyar inda dubu biyar dari biyar da zawa sai kuma dubu biyu da aka amsa ya zama dubu biyar da dubu bakwai da dari biyar sai a yi sadaka da waɗannan kuɗaɗe da niyyar Allah ya kai ma mai wannan dukiya ladan wannan shi na abin da ya dacewa sai a yi wani aikin alkhairi da kuma da niyyar cewa wannan ladar da Allah ya alkawari ma wanda suka yi yin wannan aikin alkhairi ya kai su ga mamacin nan da Allah ta'ala ya kafa rasuwarsa kafin a biya shi ba wanda kuma a san dangi zawal da na kai musu a matsayin su ya suka shiga da wannan shi ne hanya a mai sauki ta warwarewa tsakanin wanda ya shi ba shi mutu kuma ya yi ke yi wasu mutum yawa kuma bai san yadda zai ga yan uwansa ba wannan shi ne tsarin da addini ya yi kuma warwarewa su, mutanen ku sai ka biya bashin ta hanyar yin sadaka da kudin Allah ya kai masa lada ko yin wani aikin alkhairi da kudin da niyyar Allah ya kai masa lada aikin shi ne kila kila akwai a marayu da suke da bukatar wani abin ke amfani da kudin a tallafa man marayu ko a biya kudin makarantar su ko a yi masu ɗinkin sallah ko a biya masu abinci da niyyar alkhairin kula da baraya da shiga cikin hidimarsa Allah ya kai ladar ga ainihin wannan mai kudi da yawa wannan shine hanya mafi doki kuma babu shakka ya haka ya samu rawa Allah mu da cikin zargi ya tsare mu kuma ya kare mu daga cin bashin waɗanda kwana muke wurin wannan cewa assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya da takawa da nisan kwana wannan yana neman taimakon addu'a ga dan ga yan uwa da mahaifiyata Allah ya ba ta lafiya albarkacin alkur'ani da wannan wata mai albarka da fatan yan uwa za a sa mahaifiyar wannan mai ta cikin addu'a Allah ya ba ta lafiya alama cewa rashin lafiya ne ba kuma Allah ba da kudin sarki da yake da sassan lafiya ya ba ta Allah kuma ya sanya rashin lafiya ya zama kafara na zubanta da kuma zama dalilin da samun daukata da kusanci gare shi subhanahu wa ta'ala mafi yawan lokaci don Allah ya rance ka da ciwo kai a kudi ta da yin mafita a wurinsa yawan nan ciwon ya zama sanadiyar ƙara kusanci ga Allah ba da kudin sarki da ƙara samun kusanci. Allah roƙon Allah ta Allah ya ba ta lafiya. zuwa mai dimbin yawa tare da fatan alkhairi da fatan kuma Allah mai da malam gida lafiya da fata wa malam da gidan aljanna tare da da musulmi a malam baya ta anan ita ce a cikin karatun jiya da shekaran jiya a inda kake cewa mani ba najasa ba ne malam yana so a yi mami ƙarin bayani a kai tare da kuma matsayin mazi a cikin tufafin mutumin tufafin mutumin da ya yi tsalla ne ko ya ci ko ya yi tsalla. Allah ya saka da kai to a cikin karatu na na ganin jiya da shekarar jiya ko shekarar jiya da shekarar jiya wata Zai iya tuna mun yi magana akan cewa shi mani ba su ba ne na faɗi wannan kuma wannan shi ne fahimta ta amma ina da dalilai tsari kan cewa shi mani ba da ta ba ne sai dai kazanta ne ba da ta ba dan kazanta da wanda ta maniyin ka daidai yake da masu nan take a cikin ba su da makamanci idan ka ga mutum ya bar hanci shi dan gaje da gaje da masu ya kuma yi ba ba idan da tana ba su ba ba ka maniyin shi ba ba su ba ina ba ta koyi daidai yake da majinar da in har majinar ta taba kayan yanka za ki ba za ki taba daidai ka wanke saboda mai saboda tsafta ba a dan da ta taba kayan da ba ta mamani da dai ka wanke saboda tsafta ba dan na jasa ta taba kayan ba abin da zai bayyana mana haka a fili muna hadisin Ya ce a yace ba ba da wasallam ya kasance mani ya kan taba su shari'a kuma a cikin tufafi ce musanya kuma ba farce muna ba kankare kankare mani ya zama ya kankare kuma ya zama da mutum to kaga in dai za a kankare shi da kuma bayan ya rushe ni da kai kuna da yakinin ba rika da ba duk abin da ya rushe na na majina a cikin ka in an sa ba an kankare babu shakka na sama sama da dai da ta kan wani gane dan ga alama wannan alamar ai ta cewa wannan abu ne bai gidansa ba to haka manzon Allah ummu Aisha ta ba da shaida akwai lokacin da ba har aka sa aka wanke sannan a cikin kayan ta ce wani hannu an zai kula a kai ina ganin alamar wannan wurin da mani ya taba cikin tufafin fa fara da wasalla bi qawlihi manzo Allah sai sai sallah da wani kwafi na shi a ga wannan na gwada cewa da najasa ce sai manzo Allah ya wanke ta ta sannan ne zai je yi ne zai je yi sallah da shi ko abin da ya kuma da wasu wannan yawa daga cikin malaman musulunci sun tafi a kan cewa mani ba najasa ne amma akwai masu kuma suka cewa kuma najasa ne amma zance mafi jaye da hujja tabbatacciya shine cewa shine mani ba najasa ba ne daidai yake da majina da take fitowa a cikin kayan da ke cikin jikin ka a abin da majinar ka take in kai kaki ka shanye a wanka ba ta ce kayi ba da ne ba ba ta ce kayi ba da ne ba kawai kai kaki sai ka shanye a wanka ai majinar ka ce kamar da sai ne sai ba komi ko ba ta ba ba komi sai dai kawai su mutane da suka amana gaba ne ya kasa kenan amma ba mai cewa ta yi zunubi da kuma wani ba ku kyauta ba ko ba haka ba to wani matsayin sa kamar yadda kuma wani suka faɗa da ba su cewa kamar madinan da ke hannun bawa ne ba su da bambanci amma na nasin hadisi ma dai na umma aisha da na kuma wuce da shi cewa ya kasance yana bushewa a tufafin manzon Allah kuma ya kankare a kankare shi da farce sannan kuma zai sallar da abinda alama ta da shugaban cewa ba su sama idan ba rashin ruwan ya hana a wasu wata wata magana ruwa ba a cikin nan ina ka samu ba ina Thank you. yana cewa a cikin karatun na jiya sun yi ran kuwa su mai da nufin ta cewa ba zai sha kunan gaba ba ko zai ƙara shan kunan gaba ya rantsi da Allah ran kuwa ta gaske da kuma yanayin rayuwa sai kai gaba a yadda masawa su ya bai da kuma na ce shan kunan kuma shi kawai sai ya yi kafara sai kafara sai azumi shi ne dan wake cewa idan ya sha kunu san wannan ya amince wannan shan ya warware wata rukwar kenan ko ko rukwar tana fita yanzu ne kawai ta tashi aiki sai kuma gaba tana nan to wannan yana da abubuwa guda biyu za ka cewa idan ya ce ban ƙara shan kunun kama a rayuwa ta kwata-kwata sai ya sha to wannan kuma shan da ya yi ya warware rukwar da ya yi ta hanyar yin kafara da zai yawo da wasu rasu ba ka daga nan sai su yana cika wani shirkunin kamar shi ya ja maka shi hadari ne dama tun baya kowa ka ba tun da ya kafara da wasu wani riga ta wuri ta wuri sai dai kuma idan ya sake farsa wata a yi arsa ba zai kara shirkunin kamar ba ne sai kwamishin ya warar ta ta kowa ka ba to a hakan zai sha kunin kamar shi da babu biya dan da ya mutu gara sha kunin kamar dan idan ya mutu ya kashe kan shi ne tun daga kunin kamar ana ka tana na riga na rufe wallahi ana a ya kuli san wannan shi ga dai ke kunce na bayar ruwa ko to ko to ku biya ku kula mu yan kun ga dai kai gargara ku bar da ku kuma ko a gaba wa ya har farfasa ne ku ne ga sha ku ne gaba ka je kai ka dai kai ka ba fara eh, kana da azumi guda ko uku a kanka Allah ba da bikin sarki ya ba mu dace

mutum ne mai yawan maziyi a ta yawan maziyi maziyi na yawan fito ba ne sai na tambayi manzo Allah ya zai yi da na ya ce duk sanda za ka yi alwala ka wanke gabanka sannan kuma ka wanke inda maziyin ya zama shi ke sai ka wanke gabanka kuma ka wanke inda maziyin ya taba da ruwa dan hadisin sai na abi abin da ya tabbatar kenan na wanke gabansa sannan ya wanke inda maziyin ya taba sannan ya taba to idan ya yi sallah da mabiyin asfafin zama to ya yi ba daidai ba ko ba ta ba ya yi ba daidai idan lokacin sallar ya wuce shi kenan sai ya barshe shi ta fata Allah ta an ba amma dai kada ya kuskure ya kara yin sallah da mabiyi a asfafin zama tare da yawon ba da shi ne zahir abin da nasin hadisi ke shara zuwa cewa wanke kafin a yi amfani da tufafi in ba manta ba a jiya na ce waɗannan ayoyi da kuka karanta suna da wasu sakonni da ya kamata al'ummar musulmi mu da a ƙarƙashin waɗannan ayoyi da kuce kuce na farko shi ne malmuratu bi yaminul lahwi yaminul lahwi da yake nufi menene da ake nufi bi yaminul lahwi rantsuwa ta allahu wa albihi kafara shi idan mutum ya yi rantsuwa ya tsakiyar rantsuwa zai yi kafara ko ba zai yi ba idan muka kalli fadar Allah madaukakin sarki la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum Allah madaukakin sarki ya kama ku ko ba zai kama ku ba da rantsuwar lagu rantsuwar wasa ba zai kama ku da ita ba على أن اللغو لا إثم فيه ولا كفارة إذا ما كان لوزن آية تنا نونا من سوارن صور لغو باب ذنبي كم كفارة أكيد فهذا كفارة لذاتي وبا كان ذنبي سوى ذكوى رسواتي تعرق أن هذا من كين مغنى kawai a zancen ka ka riga ka da ba wai kana yin ta intentionally ba ne deep heartedly ba wai daga cikin zuciyar kololon da ka ta kulla rantsuwa ne irin ta mishin kuna zama ba shi wancan tsakani da Allah ya zauna ya tsara ya rantsi da hujja da dalilai da gamsuwa da shi ya yi ban fara da har abada ma shi mai rantsuwa cikin zance ba tare da yana hafdin rantsuwar ba kawai sabakul lisan ne har da shi ke riga wallahi ne ta ba ta ba ta ba ai wallahi wallahi ko kaza kaza duk magana su ya walle shi ya riga ya fara wanda shi na ke ce ma ainihin allahu bilaiman wajen irin shi na kace ce la isma fi wa tafa wa ka ce kulfal fuqaha fi ta'rif hadhihi yamin ala aqwali malaman fiqh musulunci sun yi sabani sun tattauna an tayar da jijiyar wuya an kai ruwa rana an motsa gashin baki ba wani kuma malamai suna daga yin baki wani karkace na ce na ce suna bari mai yin baki irin na yan muni a ba shi ne ke ba salon zance ne hada imamu shafi'i wa ahmad al-imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunnah wal jama'a sun tafi akan cewa allahu fil yamin huwa ma yajri al-lisan min ghairi qasdi al-halati abinda ake ce ma allahu a cikin rantsuwa Shi ne irin rangon da ke gudana bisa harshe ba tare da niyyar yi rantsuwa ba mai ita ba ya yi rantsuwa ne da niyyar rantsuwa ba Ta gasken gaske a a rantsuwa ce mai gudana bisa shi ko ta biyo bisa harshe da musu ka kaulun rajul kalami ni la wallahi kamar fadar mutum a cikin zancensa ya ce la wallahi a a wallahi ba haka ba ne wa bala wallahi ko i haka ne wallahi za ka zo suna da yin wannan magana wai daga ina kake kamar kai da gani a kai kudu a wallahi ba ni bane to daga ina ce wallahi daga jami'a na gabo wallahi ce yanzu na muka kuma jarabawa ko ya bukata wuce wallahi ban ci ba kaga wannan ɗabi'a ta ce kawai ya zo ne mashi ɗabi'a ba wai abu ne wanda yake rantsuwa da niyya ta gasken gaske a cikin rasa cewa ya rantse ne akan wannan zance ko da ake tambayar ba to irin wannan dole kafin yamin ba tare da nufin rantsuwar ba وهذا التأويل منقول عن بعض السلف كعائشة والشعبي وعكرمة وأن معنى الإمام الشافعي لأحمد بن حنبل متفاوى عن لغو ساموتني سلسلة زنجن سياسة لأمنا عائشة إتما فهمت سكينا هكذا نقول الإمام إكرمة شما فهمت سكينا كإمام الشعبي شما فهمت سكينا game da allahu fi yamin kenan rantsuwa ta allahu shi ne rantsuwar da mutum kawai ya riga ya saba a cikin zancensa da an tambaye shi ra sai ya ce eh wallahi wallahi wannan kayan sun burge ka ka wallahi ya ina son in shafara a wallahi na tuna ma tsawo a wallahi kaza kawai ko me yasa wallahi ko billahi ko tallahi saurin rantsewa dai a cikin zance ka wani wannan shine annabu ila iman shine abin da Allah ke la ya'khudhukum Allahu bil lagwi fi imani. wannan a fassara Imam Shafi'i da kuma imam ahmad ibn hanbal imam ahmad sunnah wal jamaa sai maganganun malamai na biyu wa qala abu hanifa wa malik imam abu hanifa da imam na maliku ibn anas imam darul hijra to kuma suka ce allahu fi yamin huwa an yahlifa ala shay'in yadhunnuhu kama ya'taqid wa yakunu bi khilafihi shine mutum ya rantse akan abin da yana tsammanin haka abin yake sai kuma ya bayyana mashi ba haka abin yake ina fata kwanta yana tsammanin haka sai kuma ya bayyana ba ya yi rantsuwa a kan cewa shi al'amarin koko duk inda ka gashi wallahi da suga cikin shi ya kace a shi ba sa mai ake a saboda shi a ɗabi'ar sa dukkan da ya sha gobe da suga bai taɓa sha ba suga ba saboda ka sai ɗauka duk inda ka shi suga ne saboda haka sai ya rantsewa da Allah kawai wallahi duk inda ka zo koko akwai shiga ana a ala shiga ta wani na fi wallahi ina gama wannan magana da gaske ne zalika mablagu ko al-ilm sai ya bayyana mashi a ashe abin nan ba haka ke ba in ka gaishe da shi sa mai aka domin an je an kawo mai ko an ce dandana ta ji yana kwalba ya saba ki sai je wani ya aka yi ake ba a ji wallahi da kuma so duk wanda da sha an bayan wata ƙarshen wanda babu ba to wannan ita ce allahu fil Iman a fahimtar imamu na malik ibn anas da fahimtar abu Anifa al Iman. ina fata fahimta وهذا التأويل موصول عن ابن عباس والحسن البصري ومجاهد إذا kuma wannan مدوغرا da imamuna abu halifa da imamuna malik ibn anas sun samu madogarar su ne silsilar fahimtar su ta kullu zuwa ga ainihin abdullahi dan abbas ne da ainihin al-imam al-hasan da kuma al-imam mujahid su ne suka tafi akan wannan fahimtar da su ma fi imama da suka dauke ta matsayin suke fahimtar su dangane da abin da ya shafi fassarar ainihin allahu min al-iman rantsuwa irin ta wasa ne mutum ya rantse akan abin da yana tsammanin shi haka yake sai ya bayyana ba shi a tsammanin iya ba ta yi kawai abin da ya san shi haka saboda shi mu'amalar shi da abin a haka ya san shi amma kuma sai ya bayyana mashi daga baya tsakanin yadda ya san shi wannan rantsuwa ita ce rantsuwa da Allah baya kama shi da mai da laifi a kai saboda ai rantsuwar da ya kan ya yi ya yi ta yana tsammanin haka ne sai abin ya bayyana ba haka ba an kame da zulubi ba shi da laifi ba ba fara wannan zancen waɗannan malaman guda biyu da madogaran su daga Abdullahi na Abbas da Imam Al-Hasan al-Basri da kuma Imam Mujahid قال مالك ابن انس رحمه الله تعالى في الموطأ إمامنا مالك ابن Ya faɗa a cikin muwatta malik yace ahsan ma sami'tu fi hada أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد الأمر بخلاف fala ka fara kuɗi a cikin wata ta imamu malik da anas ke cewa mafi kyawun abin da na ji game da wannan al'amari na rantsuwar lagau shine ita rantsuwar lagau ne mutum ya rantse akan abin da yake da yaƙinin haka yake sannan sai ya same shi a tsakanin yadda ya san shi ne wannan za ka fara ka ne, babu ta ka fara a sau da ai yayi rantsuwa ne yantaike yana da yakinin haka sai sa bin ba haka ina fata ku kamar mutum ya ce shi ya rantsi da Allah cewa shayi ba ruwa bane idan kuwa da Allah shi a iya kun da shayi ba ruwa bane ba hausa ya ce ai ko za ka gane shayi ruwa ne ai kaga sai an shawo ya shi ba ma shawo ya ba da ya gane za ka shi a iya fahimtar ta da abin da zo na ilimi shi yayi ba roban me yasa saboda an sa naskafi an sanya madara an sanya suga an san wasar kace ya tashi daga ruwa ya zama mai ya zama shayi to amma a asali ba to sai ya rantsuwa da cewa shayi ba ruwa ba ne sai aka kawo mai madara aka kawo mashi kofi aka kawo eh, naskaf aka kawo shuga aka ce to a shayi kuma babu ba kaga babu shayi to kaga nan ne sai bayyana mashi ashe shayi yana an kusurin shayi ne in an haɗa ruwa da sauran dangi Ake a asali shayi ruwa ne ke ko haka ba to wannan ilimin da ya zo mashi a baya bayan ya rantse to shi ne alifin a fasaba ta imamu na malik ibn anas ake ce ma allahu bil iman yana cikin abin da babu kafara a cikin ina ba ta kuma ya bu a cikin sayyidul bukhari imam al-bukhari daga na aisha Allah ya kara mata yarda tace nazala qulu ta'ala la yu'akhidhukum la yu'akhidhukum Allah billahi fi aymanikum fi qawli ar-rajul la wallahi wa bala wallahi na aisha ce wannan ayar ta sauka ne Allah da yake ba zai kama ku ba da rantsuwar lazo yace ta sauka ne ga mutumin da yake yawan zance ce la wallahi wa bala wallahi wa i wallahi da maganar sa i wallahi a wallahi eh haka ne wallahi to irin zai muna shafi a kai wannan mutumin ne wannan ayat na sauka don haka sahihin zance a kan cewa ainihin allagawu shi ne zance da mutum ke yawan saka rasuwa a ciki ba tare da bukatar rasuwar ba ko ba tare da niyya da rasuwar ba ina fata mun ba don larabawa a ɗabi'ar kamar yadda kuka ji suna zargin mutum da yawan rasuwa su a wurin larawa in ka suka rasuwa ba cikin magana ta kawai ba kuma kirki ne da su mutanen kirki ba sa yawa rantsuwa a bace mai tsada da sai an kafa wani dalili mai karfi sannan zai yi ta amma haka kawai duk abin da ya shari gaban ka kawai ka cikin gaba da zabga rantsuwa ba ku ka wannan bai dace ba na ma a babin kasuwanci wannan haramun rantsuwa a babin kasuwa haramun kawai ka bari biki da ta kaya kawai ta ada shi amma magana kai ta kuma da rantsuwa cikin ba babu kyau ko kaɗan na biyu ma huwa ilahu wa ma hukmuhu abu na biyu bayan kare zance akan rantsuwa sannan tare da jan kunnen mu akan mu kiyaye rantsuwa ba komai bane za ka riga rantsuwa sunan Allah ya wuce wasa ba kawai cikin komai ka abin sunan Allah ba da za wani za ka samu abokinka da ya magana ɗaya biyu wani babanku ya kara da wata ya bi ko da ta ne ko ta hanna har ko mun wale ne wala ko ni ya ka kuma kira mun ka ba ko baban ka kai Allah ne dan ne kake fada ana yawan jin sunan babu saboda kana ganin ka babu girma haka ne kuma sabar ya na kan ma kana ne mun kare da ya za ka mai da babana sun yi shi abun wasa ko da Allah da baban ka wayi ba Allahu akbar ko Allah shine mafi girma da aka duk wani babba bai kai Allah ba don da aka boye sunan babba to kuma Allah ke ki dacewa ka boye shi cikin abin da yake da muhimmanci ga wani wato kuma mai hikima yana jinjina ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusabi ka ilalan wa takrimatan wa qadaruka al-mu'tala an la tusabi la tusabi ka ilalan wa takrimatan ba ma fadin sunan ka saboda girma ba Ba kawai za a ya muhammad ba ya muhammad ya nabi Allah wa qadaru kal mu'tala matsayin da kake da shi babba an za ka yi gunina ayyu gunina an nusanni ka bidika ya wadatar da mu da mu rika kiran ka da sunanka sai mu ce da kai ya habiballah shi za ka ji sabon ce ai da a rajulin nan fa qala ya rasulullahi ya nabiyallahi ya habiballahi ya aminallahi ya abal qasim kira shi da alkunyar shi ya kai baban alkafi babu wani na girmamawa ce ina ba ta hankali ba kamar wasu da wani ji wani na faɗa wai ya ji wani abu na ta ah, ya abu amma da ta kai koya fikin malamin shi sai shi ne gidan ba ba wala ina jin da take ya gaggen malamin ma ka yawa gaggen sai ka ji abu amma sai ya malam ko ka shi na wani ni ba na ba abu a abu ga ba suna na ya fara ba ta ce ya faɗa ko al-ma'ruf la ya'ruf ai suna na can wani bai ba ba ba ba ba shi ke ba ba cikin ba amma amma shi ma ra'ayin shi ba ya ma ina jin kan ba na jin sai da sai da wannan ɗalibin nawa ya tafi ta nike wannan gyara sai kai duk da tara wannan shi kallon da yake mun ba wanda kake mun bane kai kana kallon wani abu ɗaya aboki shi kuma yana kallon abu ɗaya malami don ka ka tarar da ni da wasu da suke gani girma na sai ka girma ma ni dan kana fi ma illa yana eh, yin da na tashi na su hukuki ka ka ga zuwa wala sai ka rena wasu wani amma ka ce ya mu'allim yau wato shi ka biya shi yanzu ne ba sai ka kira sunan mutum ba sai a gaisa salamu alaikum kawai shi nan ba ta ne san na san kai ma ka san na san ne kai san na san ka ba shi ke nan ba magana ta gaya kula ala halin ba dole ba ne yawan kiran suna ya zama rashin girmamawa sai dai a yi wanda aka kira sunan shi ne ke zai iya shara ga rashin girmamawa ya ba fatan kuwa akwai bukatar a kiyaye dai kuma Allah ba abun wasa bane karkar da kiran shi a cikin wasa da wani da nayi magana a jiya cikin drama kawai ka ji mutum na cikin su Allah cikin drama kada kuwa cikin drama wallahi ka yi kada ka zama biyar ka zuwa kuma har Allah ya gama kana ruwa da kake yi sai abin da ya shafi al ilahi menene ilahi kuma menene hukuncin sa mun riga mun yi magana a jiya dangane da abin da ya shafi ma'anar ilahi a zuwa a wurin malaman language menene ake ce mai ilahi mun da saura shi a ce saboda qur'ani littafi ne na language a the same time kuma littafi ne na shari'a haka ne kowa ba ba duk wani kwarewar ka a harshen larabci ka shiga qur'ani bai sai ka shiga sai yadda ba ka yi warware ta imma dai nahwiyan ko kuma ya zama balaghiyan ko kuma ya zama duk a literature qurani ya tsoro ko bi comprehensive littafi idan ka shiga cikin abin da ya shafi zamantakewa sai ka ɗauka littafi ne na ainihin social development shi alƙur'ani aka yi in ka ɗauki babin tarihi ko sai ka ɗauka littafi ne na history kamar wani historical book a ɗauko tarihin ɗan adam tarihin annabi adamu da hawa ba aljanna an ka fito duniya ake ta gwagwarmaya tarihin annabi yusuf da danginsa tarihin annabi musa da fir'auna history ne ake ta. sai ka ɗauki ƙur'ani a matsayin wani historical book idan aka zo a babin da ya shafi technologiyatul insan a babin technology kuma ƙur'ani yake shiga ayin da ke magana wasu ma izatil hubu menene al-hubu waste waɗanda da wai sun nan da jirgi ke tashi da shi ake waya da shi ake gaza da shi ake gaza. a babin technology in ka ɗauki ƙur'ani sai ka ɗauka littafi ne na technology littafin zamani haka cikin abin da ya shafi conflict resolution maganar warware tashin tashina da zaman lafiya da yaƙi da kwanciyar hankali idan ka ɗauki ƙur'ani sai ka ɗauka littafi ne na conflict resolution musamman idan ka shiga cikin suratul bara'a da kuma suratul anfal kana ta jin dauki ba dan idan da ake warwarewa amma ta rikici a hudu a fada watan faramiyar a warware ta to sai ka ɗauka ƙur'ani littafi ne na da yake karantar da conflict resolution wanda digiri ake a kansa a jami'a hadafi hd da masu to haka idan ka ɗauki alfurani a cikin abin da ya shafi kasuwanci abinda ya shafi kasuwanci social economic wala sai ka ɗauka babu wani abin da qur'ani yake koyawa face harkar kasuwa ka ɗauki a halallahu albai'a wa harrama riba sai ka shiga cikin ayoyin kasuwanci da yadda ake fafata cinikayya da yadda ake ɗauka a kai a tsayar a samu ba idan ka ɗauki abin da ya shafi a lissafi kuma kai ka ɗauka wani mathematic book ne saboda akwai lissafin da ke cikin alkur'ani komin kwarancewarka a lissafi da gwanancewarka ka zama profesa a mathematics wallahi idan ka shiga cikin lissafin qur'ani za ka zama almajiri dan nazari dan ba da kai da lissafin lissafin ya fi karfin formular su kwazo zar zebra ko wa gaba ya fitar ko wannan komulolin to kawai sai dai ka je ka zauna wurin malaman ƙur'anin da suka sama na hidima su ɗauki maka misali misali idan ka ɗauki rabon gari. ɗauki profesa a cikin lissafi kai mashi labarin rabon gado ta ce wani ya mutu ya bar su mata ya bar kaza ya bar kaza kuma ya bar dukiya kaza ya za a raba musu gado magana ce ta lissafi amma na ne lissafa kaza mu kaza an soke ya zama kaza an soke ya wani soke ku shi ne ba shi yi soke soke su da ta amma a zo bezin reality ga kudin kasa ga mutane da aka mutu ga rabar da ra'ayi wallahi ba zai yi sai dai idan ya yi almajirki a makaranta alƙur'ani ina fata mun sanu to kun ga alƙur'ani shi ga garbado ne littafi ne ga garbado idan kana maganar language ne shi. idan kana maganar kaza da karshe kenan in kana maganar kaza da karshe kenan shi yasa Allah ta'ala ya aiko littafin da fi kowanne zuwa ga annabin da fi kowa kuma ga al'umma da ta kowa fiyayyen littafi zuwa ga fiyayyen halitta kuma zuwa ga fiyayyen al'umma kuma a fiyayyen lokaci domin samun fiyayyen sakamako saboda ka duk wanda ya rike alqur'ani ya riga ya more kawai eh duk wanda ya rike qur'ani ya rike manzon Allah ai magana ta kare amma ba rike qur'ani irin na waɗansan yan bangon ba mutum ya ce kawai shi qur'ani zalla Kuma ku shi ke da ka ji mutum ya ce ni dan zalla ne kawai kawai ya ce Allah ya bashi lafiya amin Allah ya sa masa tsoron hankali ba ku shakka ya to amma rike qur'ani ka rike sunna ta kitabar dole sai ka haɗa guda biyu Allah ta ala ce ne bayyana linnasi ma na gure ne dan kai mutane bayanin abin da aka faɗa sai wani soko ya ce maka to ai babu bi ayi hadisi ba da wani kuma na ma mawa to sai a ce to wannan fassara fa bi ayi hadisi ba da wani milyon menene fassarar da me abin da ya zo da shi bawa ai ba kai aka fassara ba ko ba ba kai din ba ba guje ne asalin ta da kakanka da kafinka da duk magunan su suka zai gabu can da an biyu idan san salafu daji za a kuma ba ma ku da gari haka ne ko ba ta ba amma ta wasu kun qur'ani ka ce a wanke baka idan annabi masara ba amma kai saboda ka raina wa mutanen da kake tare da zuwa yau ka zo ka tara kuma kana musu tafsiri uwa ta kake ga musu ko na ko ba ta wani sai ka tara mutane kai ta bayani ba ranar da kai zo da tare da mutu ya gani kuma annabi ba shi yake tsoron shi ta ga mara kunya ba mara kunya ba ma dai wannan magana ba fa ka ko mutu wallahi ko ni kunya ai sai kuwa sai kawai kowa je ri Qur'ani ya sai yadda ga ba amma ka zo ka tara ka wani babba ka babbake ana ta daukar ka hoto ana ta kasa ta duniya kai kana bayani amma a tsara wace baka yi da annabi bayani ba ka ji mara kunya da kai da annabi waye matsayi ne waye matsayi kajuwawa ko larabcin ba zai iya ba amma zai ga mutum ya zaki to babu mamaki dan larabcin ma in ka dora shi a cikin larabci wallahi darjewa zai amma in har wanda yake uwar shi ba larabiya ce babar shi mahaifiyar shi kakannin shi aban wa jaddan wa ajdadan da iyaye da kakannin kakanni duka larabawa ne gashin kai shi ma ba irin naka bane mai tukuyewa shi dogo ne in aka kare shi zai kai kafa kai ko naka da an kyale ba ku tuku ya zai kan mahu halittar da Allah ya mata tuku ya to haka tuku ya tunanin ka to wanda ke da wancan matsayin wanda ke da wancan kimar da ya tashi cikin larabci kakanni ke da wani yare ke larabci su abubakar su umar su osman su umuna aisha larabawan asali kurai shawa adnanawa amma a tare haka sai da manzon Allah ya musu tafsirin alƙur'ani wallahi alazim sai da suka zo na gaban shi yana karatu yana bayani suna sauraron shi to sai kai su gaba ɗaya rayuwar su a cikin larabawa su kai komi larabci yanzu da ka je maka da dabinan ma larabci yake biyu. ba ba irin naku ba wanda dabino wanda ka sa baki da kasar baka kana taurawa fara wani kamar yi yawa cikin bakin ko ina ya watsi ita za ka ka gaɓi da biyu haka ne ko shi mami da shi masu da ya sha lalu wallahi wanda gina ko kwaya ba mutum da zuru zuru da kwanciyar haske ko kwaya ce shi amma muka je can wurin da zuciya da ya haɗe shi ta wallahi ka sai ka yi zuba saboda wani ka ma sai ka daga cikin ba ta ba in yi shiga cikin bakin ka yi fukita ne fukita da ka sai ko ba ku gani irin wannan da yi wannan Allah ji kan wani abokina ya tafi karatun gidi muna bayani da mai ma ni ban fahimci bayanin da ake cewa annabi ya ci da biro da ya sha ruwa haka da zai yi wajen zina da ke ga larabawa ba wani gana abu muna kawai labari ya ce ba kuma mu gani ba ya ce to ai da biro ne na gani guda da ya kai ya haɗa ne shi mai na faɗi na da biro ne ba to wannan ka ci da biro haka da tsoka ba dole ko kuma ne wannan ka shanye gani duk alamowa kawai haka wani ka lura ruwa zuwa ke ta tafiya to yake haka da biyu kamar wannan na ga kun kuma yawan da ne yi na ga an kina gaba ɗaya na sun nuna shi amma ba kai kashe ba da Allah ya yayin ba dole ne dai in har mutum yana sai kunci addini ko kunci alqur'ani wallahi azim sai ya hada da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan ne qur'ani zai kuma shafi ne ga abin da yake in dai waɗanda suka koyi larabci a bayan iyaye mamai da ta fi shi balarabiya ya sha nonon balarabiya aka goya shi a gadon bayan balarabiya ya dafa bangon garin kuma na larabci ne dan larawa suka gina bangon da ana gini ana labari da larabci ake yi ni ma su mutum balarabe ne bulan ma balarabe yashin larabawa ruwan larabawa a haka ya rayu ya yi rarrabe a ƙasar larabawa ya koyi tafiya a ƙasar larabawa ya yi tuntura gudun ya da faɗi da shi da ƙasar larabawa amma da ya tashi da aka kai fassara alƙur'ani sai kai daga shagunan bahaushiya gadon bayan bahaushiya bangon gidan hausa dan masu gidan kuda ana jiya maka fada hawa kake labari sumuntin na hausa kamfanin nan gwaji dan ba hausawa ne masu kamfanin ko ba ka bari ba sumuntin ma ba hawa ne kullum ma ka ji wani bulo ta ce wata alheri hmm. ka ga alheri duka hausa ce ka haka hausawa ne suke buga sannan ruwan hausa dan daga kasar hausa cikin dare rijiyar hausa aka samu ruwan hausa ruwan kasar hausa ta sha ruwan hausa ka tashi a kasar hausa ta damu ruwan hausa ta koyi tafiya a cikin yaran hausa a kasar hausa kuma ka tashi ba hausa amma ka zo kai saboda ka da ido wai ka ce kai ba maka hadisan manzon Allah amma za ka yi bayanin Qur'ani da hausa saboda ba ka da mutunci mutunci a cikin wannan Allah ka kara mana shirya in ka ga mutum ya bata sai ka ji mai addu'a eh ba fada za ka yi ba addu'a za ka ji mai kuma ka bai zai ya gane Allah ka gazar da mu ba da, kuma ka kara rama ka daidai wannan kenan sai abin da ya shafi al'ila jama'a a shari'ar musulunci abin da ke ce mai ilahi ba huwa an yahlifa ar-rajul ala tarki waqi zawjatihi akthar min arba'ati ashhur abin da ke ce mai ilahi ne mutum ya rantse da cewa ba zai kara kusantar matarsa ba kusanta irin ta aure ya kwanta da ita kwanciyar aure ba zai ƙara yi ba fiye da wata hudu da an yi shi ne kamar mutum ya ce wallahi la ukarriban ke!" na rantsi da Allah ba zan ƙara kusantar ki ba aw la ujami'uki ko ba zan yi jima'i da ke ba wa amsali hadhihi kalimat da irin waɗannan kalmomi dai da suke gwada cewa. to na kaurace wa gini da ke sai na kwana kaza babu shakka wannan shine ake jima al-ilaw qala ibn abbas Abdullahi dan abbas yake cewa kana ilahul jahiliyyati sana wa sanadayn ila'i na jahiliyyar larabawa shi ne shekara guda wanda yake na harsai da allah ne ke haske mu shekara guda ba rarai ko kuma ke na wace shekara biyu an ji ke na auren shekara biyu amma kyau kina na matsayin masu wani sai ne ba za a kusance ki ba kusan da auren shekara biyu ya abdullahi da abbas ya ke suke ya aksar bi zalika wani ma yakan kwaso shi ka su wuce saboda ban saura irin jahiliya ya kasu nuna bi zalika idza al mar'a abin da suke nufi da wannan shine suna cutar da macen ne saboda ta saba musu matar ta saba musu to ba za a cutar da ita ce ba za a kusance ta ban shekara daya ko biyu ko uku abin da ya kamata wannan an cike ita to a daidai wannan lokacin ne fa waqata Allahu arba'a arba'at ashhur ya lan ya Allah ta ala ta musu lokaci kada a wuce shine wata abu duk da ranka da matar ka ta ce mata kada ka wuce wata abu magana shekara babu balantana a biyu ko abin da ya gaba da wannan shi wata hudu shine maximum ko loluwar an kure wata Allah ya sanya musu lokaci ya ja musu iyaka ba man ala bi akalli min dalika fa laysa bi ilahi hukmi wanda duk yayi rantsuwa da cewa zan kawar ke miki sati dai domin ba ilahi bane in dai bai kai wata wata bai zama ilahi ba sai ya zama wata shi shine zama ilahi shine da muntaha malaman musulunci sun yi itibaki a kan cewa wanda ya kaura cikin matarsa a tsawon lokacin da ya wuce wata hudu da wannan bai zama bai ilahi ba sai idan ya saka rantsuwa a cikin wannan kaura cikin wata shi sai idan ya yi rantsuwa ne na rantsi zan kaura cikin wata hudu ko da wata wani suke sai sun saka rantsuwa saboda mai saboda Allah ya ce na yu'minuna lillazina yu'minuna ayyati wa rada take rantsuwa kaga kenan ilahin sai idan an sa rantsuwa ina fata mu da sannan malamai sun yi safari akan abin da ya shafi a tsawon waɗannan kwanakin da ilahi wasu ce to idan ya zama wata hudun ne za a tilasta samun shi zai ya rantso shi ne ya dawo wata koko yaya na malamai shi ma sun kai ruwa rana idan ya kai wata hudu za a kirawo shi ne a umarce shi an ya bi'a ya koma masa to ka koma ka zai wannan rantsuwar ka koma idan ya koma shi kenan magana ta kare idan ya ki to shi kenan ba na fi da tsalle kaje ta nisanta gare shi da saki da ya zama saki da ya ce masa musu wa hada mazhabu abu hanifa rahimahullahu ta'ala wannan shine mazhabin abu hanifa Allah ta'ala ya masa rahmat dinki amma imamu na Malik, da imamu shafi da ahmad ibn hanbal sun ce la tusallu bi mabdal mudda wai dan wata hudu sun ce kafa mata zama ta ba ba ta saku ba wa inna ma umaru zawju bi al suka ce za a umarci mijin da al shi shine ya mayar da ita ai a ruju an yamini ya janye wata rasuwar ya kuma matan shi ci gaba da mu'amala a wuri da ita aw in ya ki komawa to shi kenan bin tsala sai su ta sai ta kawai sai ta bi tasiri da sai da saki wani babu ne amma maganar sai ta zama a haka ba mu idan kau in tana arzauju ha mutum ya ke mai da ita bi mana ya ke koma mata dan mudda lokacin yayi ya ke koma mata kuma ya ki sakin ta to anan sallaka alhakim alaihi sai je wurin hukuma sai ta saka mai ita kare kuwa sai ta je wurin hukuma an ta je wurin hukuma hukuma sai ta sake da ya halatta sai aka kai sai aka to ai da abada sai ta zama haka sai aka sai a raba sai kuma ta turka san shi suke da in ya ki ma sai kuma ta rubuta mata sai tunda ai ba kuma ba wani bace ba zan da ya fata sai sai ta kallon haka sai aka kai ta ta tada ne wani auren kada ya ta da ita a matsayin da suna ba ta aure ina fata kun to wannan ke dangane da abin da ya shafi akwai maganganun malamai kwarai da gaske a wannan babu ya na uku hali ya shari'u fil yamini an kuna lil idrar shi sharadi ne rantsuwar da zama akwai cutuwar cutarwa a ciki abu hali wa shafi wa aka tafi a kan cewa ya tubu ila fi hali riba wal qadr ba wai sai mutum ya yi niyyar cutar da matar shi ba ya halatta mutum ya rantsuwa ba zan kara kusantar ki ba ya mata ila'i a halin ana gaban lafiya da kuma cin bacin rai rai ya bacin ni da ke sati guda a kawar da wuce sati guda don da dawo cikin hayyacinsa wata guda wata biyu wata uku wata uku da yana dan da kawo kyauta wajen kayi fara fara ba dan Allah ya riga ya same ya saka iyaka وقال مالك مالك ابن أنس يجوا لا يكون إيلاء إلا إذا حلف عليها فيها لغضب أو وجه الإسلام مبنى مالك ابن أنس يجوا إيلاء بايا زبا إيلاء إذا أنسك الرسوة أتيش أحال باتر لي وكما تفكر تسرع wanda kawai wa rashi bai ba su ba guda ta na kawai saboda shi ta mata sai ji ya kawo da ai tabbala shi shi ya da mata shi kawai ya ci kula da shi دورة السبعة جمهور المعلمين تتفي أكن جوالي الله يأتي للذين يؤمنون بالنسائهم ويجمل علف بقصد الإدراك أو علف بقصد المصلحة لولده ko kai rantsuwa saboda ta cutar da ita da wani ba daidai ba da take masa ko kuma rantsuwa saboda dama saboda ta ga ni ba zan ƙara kusantar ki ba wallahi sai an yi wata ko da yaron mu ya girma tunda babu allurar me ake cewa allurar da take hana daukar ciki kuma kana ganin ga 'ya'ya ya kwanya biyu guda biyu ɗaya bai gama nuna ba shi ma ɗaya ma ya rushe ta ko abinci ne in bai nuna ba aka farki aka sake da wani duk kwabewa ba hmm. kuma da duk yara su kwabe ba ta ba kowane ita biya ba sai kai zuwa cewa ke wallahi ban ƙara kusan da shi wata wajen wannan dam ya girma ya samu ya zama ya samu ƙarfin jiki sannan ina fata fahimta kaga wannan yayi ne li ah, maslahatin waladi kenan ko yayi rantsuwan ne dan maslahar dan shi ma wannan dake na daga ilahi me yasa to da yana hu yuridu khairan abin da manufar shi alkhairi ne dan dan ya samu ingantacciyar lafiya da rantsuwa kafin kan yi zo abu ne mai kyau amma ya rantsuwa da wannan wasu malaman su ce yana cikin ilahi wasu kuma suka tafi ila suka ce ina a yi namal ila wasu da baba kawai ila da magana da ta ba su rai ta fata muka rai ka ce domin da ke kuma sai da mutu. na hudu shine man muradu bil bayyi fil ayatil kalima me ake nufi da bai'a fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim fa in fa'u ay irradu menene al bai'a din nan ma malaman usulunci sun yi sabani akan abin da yake cewa al bai'a wasu suka ce al bai'u bil al muradu bihi al jima' la fi Lafai a zai hukuri la fai a abinda ake ce mu fahim faru idan sun dawo shi ka ce ai dawo wanda shi ne kawai jima'i ai kwanciya ce dama aka aka ji ko sai an koma an kwanta wannan kwanciya ita ce albai'a babu wani abin da kai a yake nufi ba jima'i wannan wasu malaman haka suka tafi akan haka wa qala akan wasu malaman suka ce albai'u aljima'u liman la udra lahu da ke albayi ɗin nan ne jima'i amma ga wanda bai da hukumi ba in kana mariban idan mutum ya riga ya yi ma matarsa wancan ila'i ko sai rashin lafiya ta kama shi au musafiran ko kuma ya riga ya yi mata alfai sai kuma tafiya ta kama shi au masjunan ko kuma wani dalili ya sa ya fada gidan yaji ya yi fatawa an kama shi a rikici hmm. wa ya fi mu'adara bi lisani a wita ya ishe shi ce na maida ta ya janye wata mutum din bilisa da harshe ya gaya mata na janye ta koma awai kalbi ko kuma abu shi ma kawai ko da tunda babu yadda zai yi ina fatan fahimta aka wasu malaman suka suka ambata wa hada ba za mu jamhurul ulama wannan shine mazhabin jamhurin malaman musulunci ina fatan da. wasu kuma suka ce alfayu almuradarat bil lisani ala kulli hali wa yakfi an yakuna qad fi'tu ilayha wa huwa qawlun naqi al ibrahim an-nasai imam ibrahim an-nasai yace idan mutum da baki ma yace na koma magana ta kare. ko da bai taka ta ba a cikin jima'i matan ta zama tashi abu ya koma a gare shi wannan shine ainihin maganganu da ba malamai suka tattauna kan abubuwan da suka shafi albaida a cikin waɗannan ayoyi da hukuncin kwace da suke shafi wadannan ayoyi wani ganin kamata ya koda aya ɗaya ne kuma fasara ko alarma dan jiya na benta kai magana da benta ya kamata a clip da dan gawara fasara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم إن عزموا الطلاق الله مدعو تجسرك إن سكا رجال سكا كل al'amari na saki duka matsa an sake su mace ta matsa sai ka sake ko kuma kai kai saki ai Allah ya sani ya san sakin kai idan kana da kuduri na ka ne ce ka sake ta ko kuma kai masa wannan da nufin saki to Allah ya sani kai so da kar da yake rike mata ka zauna da ita da nufin cutar da ita ko nufin musguna mata ba tare da ainihin a ta ta ta ta ta ta ta ta kusance ta a in ma dai ta kudurce a ranka kawai ke suke kai nufi wannan kauracewar da nufin suke kai ba ya fa'in ba su sami wani alim Allah masani ne ya san mai jiki kuma ya masani ne game da yana jin abin da suka tanku da bakunan suke faɗa da aka duk abin da za yi game da iyalinka fa yusafu bi ma'rufin ne wa nusbi ko dai a zauna da mutuntawa da kimantawa da darasawa ko kuma kowa ya samu da babu wani tashin tashi babu wani tashin tashi babu dalilin da za ka zauna da yan mutane kai ta munguna mata kai ta cuta mata kai ta wahalar da ita babu dalili ina fata ku kawai in aka zo tsala ka tsallin ka in kayan niyyar sakin ta ne kawai ka kudurce sakin ta kawai tunda da kayan niyya ka riga ka haɗa kayan ka a rabu a rabu ba, amma ba dalilin da za ka farki irin mutane a gida kai ta gallaza mata kai ta shuka mata tsiya kala kala ka halaka ta a babin tunani ka ruda mata kwakwalwa ka sa ta tafi ta hayyace ta ɗora mata hawan jini wannan babu shakka ba ne ba amma abin da mutane suke so abin iyali sun mutuna mata mutum wannan ba daidai ba ne ko dai ku zauna da kirkatawa da mutuntawa da abin da shari'a ta yi shi ko kuma kowa ya kama da shi za a zama wale da yawa A wani dalilin za ka zauna mata kana mulkuna mata kai ma kana mulkuna in dai ba za a bi Allah tare ba to ai ko ba za a saba wa Allah tare ba sai dai kiki ne ke zaban ki ina ba ko kuma kai ta yake ta saba ka kai ma ita ma ta hakura amma a zauna a ita saba wa Allah ita ba ta bi Allah ba kai ba ta bi Allah kuma zaman ya ke karewa da wannan ya zama bala'i ya zama auren jara'a Allah ka kare mu da haka wajibi ne kawai in ba za a zauna lafiya ba ko a in dai ba za a zauna da mutunta a wata kuwa ya kama gaban shi to kuma za mu ci a aya ta gaba insha Allah ala a gobe ita matar da aka saki kwatan kwatan kwana nawa ne ko awa nawa ne ko yini nawa ne yaya take idda menene Allah ya faɗa game da matan da aka saki yaya za su zauna me ya kamata wannan zai zama karatun mu na gobe insha Allah ta'ala Kuma shi ma abu ne mai muhimmanci da yake da bukatar mu tattauna shi sosai saboda al'amari ne mai kima a cikin zaman cikewar al'ummar musulmi dole da inda za a aure kuma wajibi ne a yi saki yadda Allah ta'ala bai bayar da surar nika ba ko ko suratul nika ba ko suratul nika ba ko suratul sala eh akwai suratul sala kai ga sakin ma ibada ne tunda ibada ne ta koya ma ita zaki ba kawai da kafin iska sau ka fara ramar takarda ba ina kake ki saki bayin? na ka hauka ko ba ta bari dole shara ka koya ma yaya za ki kuma a wani lokaci ne ma ya kamata in ma ke kuma an sake ki kuma yaya kamata ki kuma ku zauna ba kawai ki daga tsallan ki ta abin da ke ga a da kuma sai ina fata ku zo nan za mu kwana insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a kan aya ta 200 na karama. inda bakwai an ji abu da ya abu da ya abu da ya shaka ruwa ya ce ina su da ko kuma da kwana da ala biya kuma kuma da suna sai ya iya mana gaba da ba mai yawa ya shi ke mana gaba su duka al'amura wannan yawa na wuri ana kafi mutum bukatun da ke sun duka da kuma na kiyar bukatun ka shi ke mana gaba su duka da al'amura Allah ka zama gata mu a cikin duka da rayuwa duniyar mu da lahiyar Allah ke mana gata a cikin duka da al'amura ya rabu al'alamin kare daga tabarbarin tarbiya da fara sun halin ga gani kai waɗanda duk suke kulle-kullen sharri ga bayan Allah da bayan Allah ka kare bayan Allah ka kare bayan ka daga sharrin masu sharri daga fitinar fitinannu da jarabar ku Allah ka kare bayan ka rabbal alamin Allah duk wanda zai nufi mu da wani mummuna abu Allah ka mai maida mu abin shakan shi amin ka ba mu kariya kar ka ba mu iko zai kuma ne da mummuna ya rabbal alamin ba mu bi bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk around